بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنكي سورة التكوير مكية أيقول أنت سورة كويرت أيقول أنت سورة إذا شمس كويرت إذا تغنو دندنتها سورة كيا سورة كي مكية أيان قم مكية وهكذا سورة كي تغني هنانا كنا نعود آية هنانا كتا آية تمندو نغتندينا kenga sehene qiyaman kota gibarenya kamma yani soran takande takandi bane nga kenga sehene nantu qur'ana na alla digan kannanya to ngunyan takandi bane nga sehene qur'ana kamma idan takandi hana nga sehene qiyaman kota kamma takandi hillandin kaga kenga sehene qur'ana kaka ken kaga kamma idan ke sora be hakene kee ari hadithandi nanti fare sallallahu alaihi wasallam ati agana lingo serebe dangani mana serebe gana ganu Ina payindi katta qiyaman kotaya ko ya yaxangallen moxo ana ida shamsu kuwirat ado ida samaun fatarat ado ida samaun shakat kusoro siki ana kuxar angamunanna qiyaman kota ngara ñaxendiya koy anyaxenga yaxangallen moxo kusoro sikki kuxara idan kusoro sikki an na kuxara wahakada tanadi nan ti sora ke bane ida shamsu kuwirat kelli tanadi anani soro ku hillinta kappayi nantanganalahe an na qiyaman kotangari yaxangallenga an na ke sora bane xara وهكذا حديث لكم سندن رواية نغني دي سندن كون حسن نيان معنى سند سير نيان أما رواية نغني صحيح نيان سندن كويا معنى هو صحن نيان الله سبحانه وتعالى بسم الله وجنه ti allah subhanahu wa ta'ala togonga dema murano gano ya ta togonga arrahman akanyani nema yoro anten dunkenga arrahim akanyani nema kinyandananga katta yemmenga yemme bagana kanuni neman ya rabbi arno ka hukunga kam allah subhanahu wa ta'ala te idha shamsu gelli kiyenga kuwirat igana hanamame ya ko jibaqe mogo kuwirat anda hanamame يعني مبني على ما لم يسمى فاعله ولا مبني للمجهول نهنكم مغا idan gelli nga agana haname maana gelli gana kiyen panamameya ay loffat igana hanamameya ko jibake nga hanamene mogonɓe hillandugumonte ida shamsu kuwirat nga gelli igana norondenga bakkanonga sikandugumonte ida shamsu kuwirat kiyenga gelliga nasedi banonga nasedi imben nogondi warnari sahihu lbukhari di nanti ashamsu walqamar mukawarani yauma alqiyama nanti kiyendo kasonga allah subhanahu wa taala wi hilli kapameya ni sedi qiyaman kota wahakada ari riwayatanadi kebegeti sahihu lbukhari riwayanga nanti kiyenno kasonga allah subhanahu wa taala wi kappame qiyaman kota ni sedi yimben nogondi waljumia shams walqamar o dangi kenga ke tafsiringa idan allah subhanahu wa taala kiyenno kason kappame ni sedi yimben nogondi kiye ke nga kantoenga mogonɓe kaso ke nga kantoenga mogonɓe mani sababu ya kubenuga ñi batta igani ngari imben nogondi watunu nanti jankaduna di imai bat honu imai bat kamanu bata. idan allah wa kenyana kubenu gi batta ho hana hana hana kunna tunanti mai hidi dunadi hillandi gadi jahannaba gara ga tawnori keke do kaso kasonga mogonɓe warni kugani taga fo koruwai warni angada hoho batu dunadi akama akamanga dunge nanta anni batu angara kebe batu ken togoñani attaut kenni kemparannange hoñe an ken togoñani hilla kappana angara ho batu ay mega dungeti ibate ke ya ko kota an kan do ken tuame nyini imben no idan angara kebe batu agama ti ibate nga misale di sere go fadi kama man me sinan kan da kan batu lenki wala taziru wazratu ukhra wa alla laysa lil insani illa ma sa'a anyi megara golle be dabari kenya junubu nan amma tanan kalle an an jaba buganta di ho won tadi junubun ta kamanga an kada bate be nya anan kenya kamma malingin ke ma danga na'am qadim batu kambrenga be so anga nanti inam batwa anna tu qiyaman kota an ken do kuberu ga nyamba ta so me ni imben no gondi har gidunga ken no gondi ho min minne suka ho mante amma ka be dam batu amma ta masala ni da isa batu amma dungitai walla kan malika anu kunta no gondi allah subhanahu wa ta'ala te إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون إذا هو هاقبتي aga dungetay walla jamaru ñagani hospimpinta ñagani kencu ake nogondi soame ñini imben nogoñadi amma keɓe gama dungeti batenga mumini ñana kamanga ama dunge soroni batu soro ñimmeanda batu kundunga nagama ko isa wala kenga koy malika anu kunta kano wande waadax inna alladhina sabaqat lahum minna alhusna ulaika anha mubaadun idan kunta qinta no wande ala kulli hal o hay kana ayata be no wande ku wira tafsir no sikki da tafsir ti hinjo ngadenga kenga ni hana mame ko jibaqe nga hanene mo gombe holu da tafsir ti hinna kanna nga igana sedi dagana honu da tafsiri ti hilla garunga kenni kannanga anorongana daga bakkanonga idan onati kusini mogo bane nyen kebe gani kiyekei agana kahumame anta toki mogo keda anta toki parasi kei a bakkanonga sediniya aga sedi bakano ta noro ta ka kentaka tokononga gadi idan onati kusini ho bane nyen idan ida shams gelli kiyenga ko kiye nga igana kempana me yamana allah subhanahu wa ta'ala nda hanama koy jibake nga hanene mogonɓe wadah walakin tafsir agana hane mana allah subhanahu wa ta'ala gana hana koy jibake nga kenga hanene wa nujum rere dingiro hillo wa hakada balaga gumungatini kedangani al warna rani idha bane nari kutte ke suna daga anani idan tagarni walakin watin kada al itnab kagari triyana faidan kono itnabun ni hilwa o hadi ghairu mufid o hadi mufid eren kannanga faidan ga kebeya warni ida ida kebe hakene konni toujours agana koni ta sanga kanini aha sartin ke jabun ni kannanga ni kannanga gelli kendanya gelli kendanya gelli kendanya hada maran diga men yana ndara ga tinu go akoni kita huben danya anga kanini ka tela shaka idan allah subhanahu wa ta'ala wa idha an-nujum gelisanon qaga in sanon qaga kun kagana tafsir hananga tafsir hana in gelisanon qaga kun na idan in ay goyon da fasar kannan kaga gelli sanon kaga igana bude o kusoni kan na nati bude mana hon kala sintenga na ganan nya kam mimma kaga hurum ma watin abude masalan jinga na sigin tempai ho warano gondi walla hoda yon ko abugi mo ko kedi kala simmo kedi watin abude iti sanon kaga kenen noro nya ne randin dinya amma ke haratin da nya birambe noro ndaga kita noro ka daga na to jinka ga sigin tenga na gana bude sikke ke kada kala se ke kada kana mo gombe idan ona tere e, wa idan nujum gelli sanon kaga in kadarat sanon qaga gelli kungana kenunan canki sanke hakatimbe wado hada watini in kadara fulanun ala alqawm wala in kadara al'a'da'u ala alqawm gana daga nan kenu konnon kamma sigira bana ngana nyu soron do me na gane banu ku girina daga kanu banu ku batel do batel nan kusan ta kadi kelebu watini in kadara alqauma ala aada wa hakada rabu ngatin kadi in kadara al bazi gopi gore ka gana kanu onga na jawatini jongenga watini in kadara albazi yana ta kannanga tasaqatat wa intasarat wa idha an-nujum gelisanon qara in kadarat kun qara gana kanu nan canki sanki sanki sanki sanu ko hakene kale hala beri sata undi anyi me kana taune ha surtu bidanga de hagatin banga kai fi gore ngalla haram paro be gi ni urgin ta go be gi ni tanzimu be gi ni ya re hon tan ni manni taganda na nganna kembatu manna ken kufa kenan allah subhanahu wa ta'ala amma kiyaman ta gana kinye kun cuko mantenga kenne bakanonga nan canki bakanonga kem palla allah subhanahu wa ta'ala te wa idal jibal gelli gidun kaga sayyarat kun ka gana tere bakano mana allah subhanahu wa ta'ala gana kun ka tere ndi bakano nga ni girndi bakano nga giru ku benu ha kana kay sabatin tampa kana walakin qiyaman ko ta gana giri kinya hakatin be giru ba gilli bakano nga wa yasalunaka 'anil jibal faqul yansifha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta idan qiyaman ko ta gana kinye gidin pinta kanonga gidu kudi goto en pay kene isuko humantenga tungangi su karakara karna bakanonga ni su sanki bakanonga wa idha al-isharu tafsir hananga gelli tabullun qaga uttilat tabullun qaga na dura go ganta ka kammi tekkenyana mana tabullun qaga na dura go tabullenga dindana ga menden ka jinta ka kankoro nga tabullun pay baka jinta baka ke kan qiyamang ko ta tagumanche goy tafsir hillandi wa idha al-ishar galli kanun qaga utilat kungana durao mana igala kanun qaga togono nga turikat wa humilat igala kanun qaga togono nga etas jakabana nga zikim anga nyini serenti no gonde idan gelli ken kagananya hakatimbe tafsir sikandi wa idha al-ishar gelli nyogon nugun ton qaga nyogome be ga kasu arabu ngatin kunya gabonda ngane al isharu ishara idan gelli nyogon nugun ton kaga kubenu nogon ga kenya kasu tammiya utilat kun kaga na laware mana igada kun kaga laware igati mai serenta gi na ganini serenta gi kamma serenta gi korosini serenta ga hammini ti kibarenga gelli ken kaga na nya hagatimbe warni nyogome agana kinye kasu tammiya nan daga wara ma warama asarenga arabu nga gelli kencu ne nan nanti al ishara to haka da ne al ishar arabu nga gelli haraga nay tammu kamunya da amma ga makinya tamma anta gelli ka toya idan nyogomenga nan nogo ngana kenya kasu tammi haka timbe arabu maga anga nyini hammin ne kem pakatinya iwa munda ken pakati warni na iwanatana ahay kene lemmirtini walla hay lemmu hillirtini iwa korosini agadagado korosi anga ñini korosindana ñugada battenonga idan soronga kebe korosini kebe gallingi soronda kenga laware kitahu sere hajugantagamaga gelli kenga nanya hagatimbe wado hada idan ke tafsiri hillandi be hakene kei e sikkandi be hakene keeyaan keyannew kutukulla to honne wa idha al-isharu galli nyogon nugun ton kaga kubenu nogon ga kinya qasmiya kun kaga laware naganantiya serenta hammini dia kamunda anantiya gelli kengananya hagatimbe utilat mana turikat kun kaga laware kem palle wa idha al-uhushu gelli gundu honun kaga hushirat kun kaga nakara hushirat tafsir hana kun kaga nakara tafsir hillandi wa idha luhushu galli gundu honon qaga hushurat kun ka nakahuma meya qala ga to tayra mahshura ay majmu'a hushurat mana jum'at galli gundu honon qaga kun qaga nakahuma meya gundu honon ni kannanga masalan hubenu ga gunnondi gollo wonyatunga ida tafsir tafsir mo dan kun gelukun kaga gananya masalan nautu jarntanu sama samakenga hubetana hoga seren torona gelli kun kagado me dingra dingira banenga inta na sere kamma inta sere torno gelli ya kaganani da tafsiri hillandi gelli gundu nga kun kaga gana kahumame tunkangadi sukkahumame qiyaman kota iga tambutuge ñanamedi kita haragana bennenga ni be dunadi agara banen takki benne gamay kenga kenga ñugumanga tunkanga benne kinni bentange keya age tambon tugana idan kubenu ga tamanan ni kallenga iti warni hada maramen do jinna kallen ta kunya kalin da ka huma meya amma hube ga ni kujjenga kungara ka huma me qiyaman ko ta manini kane kennin jage kalla direga ntaka kalle ke be halle amma hada maramen do jinna alla ma ko taga tinye meya alla da hada maramen do jinna taga ti badan kibare nyen anna no bada bada bada bada bada bada angar janna da alhamdulillah arna kenyo da tangata kaya angane imben qari qadar no kisa qari hada maram men tagati bada hada maram men mata tagati ya qawiya kanya na simmana nanti hada maram men tagati nyemeya hada maram men mata tagati kenga idan gelu gundu honon kaga kun kaga igana kun kaga ka huma me hushurat kun gana ka huma me mana ne kannanga mana gelli allah subhanahu wa ta'ala gana kun kaga ka huma me o an alla ayo kula garuntu kannanga mabniyun للمجهول ولا كون تعالى ما لم يسمى فاعله أما أنك حشرت هي ولا عطلت هي ولا سيرت هي ولا انكدرت هي dagana dagana asuho en pay kene ka takdirum pay ke duro nye dagana amma nan Allah subhanahu wa ta'ala gana kenya idan gelli gundu honon kaga kun kaga gana ka timbe wa biharu gelli hangon kaga sujirati tafsir hananga kungana kumi hakatimbe mana galle allah subhanahu wa ta'ala gana hangun kaga kum hakatimbe ko hangu be hakene ke ay wonu ko ni nanti jinnam pungu donga nga 70 pour 70 filmiya tanyere kamen nogondi ogana muñan kotten pay anga ñini tanji ke ni dongan manga amma 70 filmiya tanyere nga 70 pour 100 anga ñini 17 percent kencukomantenni jinñei ken kencu komantenni jinye ay gonu ka ku nanti ku kubenu imme ga kisi ogana tagandi nagatoya owa ñini kebe ga kisi me jingai ni kenni tagandi ni ke an anga ñini sikko kesu ko bundañana sukomanten kamma idan jin jinkaga ken nan punguñanga ti ho gabi gabi gabi gabi gabe ya anta sera sunga lagatini da jinken pangari ken diga mentanonga masalan ke habe akene ka albahrul muhit ke anta sera sunga ma masike magai kiñaren panga kota sona mu ko daga ga songo daga dingira nyugoi o daga sane nyuga ko munyam mo kota sona kya mu ko amma jike be ha kala ko ta mu ka abada iga tuno kene jike kan bang on ta kan mu warni kan kan no kuren kan man kibare ni idan gelle hangon kaga sujurat kan kaga gana bui mana allah subhanahu wa ta'ala gana ka kaga kumu o qidat allah gana ka kaga kumu warne hanguka kumini nan ka hujja hannamu ya qiyamam kota to ji kore be hakede kai ke so kumbena nan kumi nan ka hujja hannamu ya kafir nun nyanga katan den ta bu dangan ya rabbi arnu kisken idan tafsir hillandi wa idal biharu dalliha mun qara sujjarat igana hangun qara haga mana hangun na hagi diga men mo gon kana ay imtalat sujjarat imtalat dalliha mun qara ken na hagi mana gelle allah subhanahu wa ta'ala gana hangun kaga haga miga ware medi hangu ka no kunna anga nyina hanga nyuga doru donga ngado bane naga hanga nyuga doru donga ngado bane naga amma qiyamam ko ta gana kinye allah subhanahu wa ta'ala hangu kusu hakka miga kulumbe medi kita jingan ta hanga do hanga naga surono meda kita munye kasu ko mantenga galibini kita kem pallani inaru kumi kita nanya imbenga idan kundanya sujjirat igana hagu nallomedi nangurumedi goni wadah wahakada tafsir nanan pankanga ken kamma amma sujjirat hangin kaga kengana bi kyanne o karni mandangani mana anda kumi kenya handa bi hangin kaga kengana kumi kyanne o karle manda amma hube gana ta anda hage walla kenga agana hage maga urumedi tafsir sahan tan aka manga mufassiruna nunga da fasarai kem palle allah subhanahu wa ta'ala ti e, sado ga daga na kutum bi hakene ke o ha ga tummo agara sasa mufassiruna nu nyugonu daga ita se ti tammu kado hillon ce ti qiyaman ko tai iti tummo hana ke bo ga da agara ken ni dunala garunye tummo hillandi ke bo harna agara ken ni la agara ko ta junga denye iti ke tummo hana nyana kam kambere gani kiyenga allah subhanahu wa ta'ala ga a gusununa ka huma me ya koy hoy e, ngusumogo koy jibake ngusmogo makenya hakene na agusu wa hakada sanon kaga kunga kenne na nyere wa hakada gidon kaga tunkanga nene ni girndi bakanonga zelat wa hakada nyogon nugun ton kaga kunga laware wa hakada honya tun kaga iga kahuma meya hangun kaga kunga kumi walla kanga hangun kaga tunkanga ra kumpaga itu kunyana duna lagarenye kuntanya na kiyaman kota amma kugananya biranɓe kuttumminda ñeme biranɓe duna ñemenonga edan lagara kota jongade tummu eh, lagare kega kun kawañana lagara kota jungade edan iti duna lagare aɗo lagara kota de ya tummu hananni keya tummu hillandinni ya. waba walakin mufassiruna ñugoro kunta asuni qiyaman kotay asuna kannan kaga kibarende qiyaman kota warna allah ti gelli kunna kundaña kundaña ada jawabu sharti nyabane kendanya kendanya kemmirenga kiyanya idan ita su ko manten ni kandang kagai qiyaman kota idan huben datakan ninna nya nan nanti ho hana ni dunatu muhana illa ni qiyaman kota ona tira wajo walakin amma kanna ni raju min kama ga kota na su ko manten walakin bana kiga na fasar na inta na karne ga wa idan nufus galiyon kinun qaga zuwijat kun kaga soni meya kenyani kaga yaki meya yonkinun kaga ay korenati kun kaga ga soni meya dalle kiyaman kota yonkinun kaga allah subhanahu wa ta'ala ga kun kaga soni meya serebe ni sere sire nyai ayon kindo sere suru ngadome sere suru kunguru punga nonga wa hakada kun manga daga no arjanna no gollar no ko hukunga sorobe galu soro burun ka ga bidangu munya gana ga mahilla kapano nya gana ga matubine nu nya gana ga kun ka ga yonkinu na kapame haraga kan ta dingira bane aga su dina ni bane duna da aga gollen ni bane kun ka kapame dingira bane ya kun ka kapame nan daga ro imbe ni do me arno kisken ka ga ya idan an kan ta mun nan ngari halatin ton gurupun di gollen ngara gelli duna di kanga kiyaman ko ta nga dunyi ni nonga kebe suga tinarno ko faren jamanga sunta de. on maga digame lungondi meya parce que an ken gollun do faren gollun peti bana an ken lona jamandi kammo nke korega hetanga ni ñani kore korewa ma ara ñimme tampinde allanta ni nke kore su an na ñimme a korey anga mundan nan lo faren jamandi aga bire mogon be aga ñale hala be kamma ma kalle ngarne ken ñaken muru an ka kaxan bire ken kamma amma nantaxo an do faren pinum be soxintenne tarno kaha jamanga ken to kapai. idan gelli yonkinun kaga zuwijat igara kun kaga sonime kenyen kun kaga sonime ya ay zuwijatihi ken kaga sonime ya mana allah subhanahu wa ta'ala gara yonkinun kaga sonime ya soro buru yonkinun ka kara ya soro suru yonkinun ka kara grupu grupu grupu قال لك أشر الذين ظلموا وأزواجهم إذا أغبى قالوا جروب بانيا أغبى ملين دون هذا هو أني جروب بانيا oya ni mara mana pindu ronga qiyamam ko to yang mulli ni me kamma duna do ora ga janno nan ja ga namma qiyamam ko da ko na do miya warni jago an ka penya ne reng musalaha ha ka peti ken o ba ka halam baten ka ga do ka mi sidu nya de karlanu nya ni ya rabbi arno wulli qiyamam ko da suru suru nyamandi o wulli ni non ka ga ya wado hada wa ta'ala te wa idhal maw'ujat gelli buri yelle nyagaren kaga mana le nyagaren burinte kenya hay almadfuna gelli le nyagaren burinte kaga su ilat igada ken kaga tirni almadfuna almauja mana almadfuna walakin arabun kannende mauja kebe hakene kere idame soge asulunni kannanga honu da ko iti le nyagaren burinte kunno gara ko mo honu kada ko iti ay kebe likki kote nga saka kama iti warni nda ile nyaare ke burnu likki kote kote kote nyanta ka kama idan gelli likki kote nga sabu ya le nyaare ke kabe kamma kunda fasar kundunga walakin usulul tafsir ne qaida nano aya nganari tafsir ngowre arabun kannen po banganten kama yalo na tafsir ni kenye mo daga na tafsir arabun kannen po na karantenya kamma ho sankinte wana fasar no bangantenya kama. idan kan nan almajfuna lenya garin burunte lenya gare be garin burunte kaga mana ke be gada buru su ila ken kaga ga tirnini mana allah subhanahu wa ta'ala gada ken kaga turndi bi ayi zambin tikan junubu kaga ni kutilat igada kari allah gada turndi ne nan tan ken kaga an junubun ni nan kaga igada ken kaga kari gelli ken kannanya qiyamam kota walakin qira'atana no ngakente wa idha al-maw'udati sa'alat ikqara hada tusuilat amma kan kan qira'ani wa hakada qura'un na qarai wa idha al-maw'udatu gallillan yagarin burun tan qaga sa'alat kan qagara tirnin danya nanti be ayi zambin tikan juro bokani kotila igada kari mana qiyaman kota gara tirnin danya nanti allan jagara kan juru bunya igadin jaga kari idan jaga ne qira'ani go amma o karangana wafaqahu allah li kulli khair agara gara karange be hasi karange ke wato ko ken kamma idan gelli gara len yagarum burun taga igara ken kaga tirnde nanti ada kan junubu kaganya igada akari wado hada idan digamen ga bengare inshallah o warnai o hay tafsir ni jonga nyadi kam palloni faida lullaga inshallah hmm. wa idha as-suhfu mayranya di akhi hmm. gelli gappun kaga mana kitabu beno hadamaren men gollun gamun ga sahadi gelli hadamaren men gollun kitabun kaga nushrat ken kaga da sanki mana igada ken kaga sanki hadamaren me di malikanu ñanantain dan no gandi qalla gada ko gombe ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ho hanga na susa hene dambatya ho hanga nya na susa hene galli gelli gollenga idan qiyaman kota an gollu ku sahantenga kitawo benu de warne ambre ke suko mante ina sahana an gana kara iwi gusunu ulanke agana nga iwa daga na illiyin garamajiga aga daga nga iwa daga na sijin kan kota oda kan kara bara ibn azmi musnad musnadul imam ahmadu idan an gana wa gusini amma qiyaman kota kunyallinuguni nushirat igara kun kaga stanki wado hada amma hillandi nushirat igara kun kaga tagandi tagandi tagandi ay gonun da fasarkeya idan ti qiyaman kota hada maran men gollun kitabe iwa be su kallen tagandineya kartan kallen ya hakene ke kartan kallen ya hakene ke kartan kallen ya hakene ke kubenu gati furriqat igada hata hata na tagandi tagandi ikun tafsirin pai amma kubenu gati nushirat igada kun kaga sankim iti qiyaman koto ogana irninonga ho gana irnanga ñinangollun kitabe kudo eretare nammagan kita kudo an lele hikeya angana irnanga sukahumanten cankinteñañeni ida sunyi nyankana anda ke ka doro anda ke maganje doro anda ke nambara doro anje ni doro anga ra doro ampai doro anda sere do anda ke salle nya anda ke sume anda ke sadaqin a nya asuka man allinu qawatini iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba allinu qawatini anyi menan kitaben qara anyi me wasandu danga ni seda ilenki anga sandu kamma seda ya nkara magaran kentano ngabe su galen karna tan tan tan tan tan tan kadin de ba karanga non nille tarang karaken ni dunai sere sultan de mana ke karanga nganonga idan anyi mentar ni tanga tangu tumpa bogono ade mpa nyana kunda anga tu gono iga tu kebe ga le tarang no gondi hisireti ane le tarang kina ingati na bogo me golle ta ko de hana iga yori nde nyana tiya bogo ndram mundile awatu kebe ga no gondia kiyaman ko tan nan dia ngarna munyi amunyi nde nyang ko yakun aja kunna nan munyi tanya ni kilera anyi ma garna alli no kubanda gara ta sunta kinnanga bisura ala waji sura jonga nyagen kamani mene idan kembe hake ken kagani duram pita warni sere an kenda golli bure nyanya an golli bure ta an kusan ken ta hante ngan jomme na akhi wa gelli gollun gelli sharat kun ga sanki mana igara kun kaga sanki

ite asalkh ni kannanga masalan jage wala sugo kuxeexende watini kende asalkh arabun kanni lugandi ite amma ñogomen ontatini salkherenga ogana ken koda xataw ñakon arabun kanni lugande otini kendeni alkushto ñogomen xeexenden ni cay wa hakada xeexendin paso ɓega qilla arabun kanni lugandi nanti alkushto kenna xeexende ɓe iga kammullagana na yankandi do wureranga na kammukiraga nan kusantaka mulli ñankandina abugayti jawngenga watini kada al kushtu anga to kay ganda no wadi kunnan jaw idan raga wujin nan ni ha go sini baka di nonga idan watini kenya ni al kushtu wa idha samaa gelika mun qaga kushtat ken qaga gana griba kanonga o hatenga ga ne baka da banga mo gombe ujinne ana ga griba kanonga hatanga na bugu da banga hinjo abanga nonga kamun ka gilli baka nonga kamun kibaren tagano idon finish ko man humante ñeme wado kam mun kibare ñeme ken palle eh, karangana ñugayi kar lemu njarabini eh, kar lemunga yala i karawa mi ima kara ñi quranan duruse ñe a ke tigi wuronna adame rek rek rek rek rek kar lemu howonna giri ken ni yaxon trinkisi ken kongiya mabane ga giri kenda ga rikri kati zam bismillah rahman rahim taha wani rikza suratu maryam laga rika bana na qur'ana di ko tay ken karamo ga samun ten ne karle mun ka mun ni tambon tuba ida wara masel mun ga tinto nai selun ga tinto biram be karle man yugori ati kush kush ko karamo ga kenda granda selun ku ngari anati hakene hay selun ku katana. ila bin kita na ro gar ko ke na am karle man na kebe ga to agum munda aga mun dina ko to ken kaman karam ga tu man tenni amma karle ma be haju gan ta karange mangara gam karam mo na tan tenna aga sun tu ga dulla na nyame ken ga gar ko kon ken murgen nan karle mu aminta agar le mu to agum ni ma ga men tan jamun ni ke kan jamu tin nan ta agar le mun ko no hoy ma ga de da ho tre da kan ta ga da nyakundu wallahi gar ko jamu hetin an jamun jina agar le mun ko wado hada idan ken karle ma gara ga kata tangano ga ti kush kush kush karmo ngadi in kollam ya ti tad ala tunan ti ma karmo gon baga hala. parce que karmo gon daga ku sigu ki menda uron di bi ullini asiri rik kri ke ga hedi so ni kan kanne amma so ni kan ana selin kan kata na maru fatu inte nya kene selun ga karmo de te ga kella tan tamba kush kush karmo ga gara ti tad wa idal jahim su'irat arlama ñagunten jage walakin ku xarmonu kueti abu zedunu menunga kiyendanga waxundini ɗoxonga wuronde ken ko kempeti ku xarlemu eti kenga ku xaramonu xa eti kenga xoogu lampuntomoxo ke xarlema xaramoxo badan ken nañi xarna badan pamminta ñinindan xarlemunga xarlemundo xarmoxo bada xa ñaxaga xooyi megirano moxoña toujours an kenna munda duna to hun cina tu igara na munda ha di sanga nyagalin nan di woho tuwa amma sasa na dan kelle karmo su ana munda kasuntu garo nyanki nya garle munda woto mo woto kenni bare karle mun ka kana mani munda iga kasuntu garo kinya karmo nga maka dina lem musa gani anyame iga da garla ke kendar jangate walakin kendar jakke anta anta to hum paju suro nan antu ahunna lokeni kam palla allah subhanahu wa ta'ala te waidan gali jaximogaga soo ceraa igana kenkaka kumu na goddo ba ya ngankata ya mun dangal gali jaximogaga soo ceraa igana kenkaka kumu na goddo ba sacir o dawi dangin kenta tafasirin nan ta kuma kotanyan jaxin awa nuka taga ka qiyaman kota manina allah subhanahu wa ta'ala ga sagana golobana na toge tanaka hay kan ga ta oyen maga maga la do ka tanaka ta allah subhanahu wa ta'ala nan tin yugo din yugo inga hadiya sa'an tan nohon allah subhanahu wa ta'ala dunga da ngana na negu hillenya negu bana wa kenya na kine ni kenya na aga ta oyo kota be kit negu bana wa kenya na mullen pakati kenya na aga mullu kota be kitta warni nukutenga jahimudi wa hakada nukumulun kano kungani zamhariranga iganance dino muren maga an kotte ke suko manten karnea idan jahima wanonga deja akumuntenyani amma qiyaman kota allah subhanahu wa taala sagana akumununa agodoba nahoka ha torenga gadi idan gelle jahimu gaga ken kaga igana kumuna agodoba wa idha aljannat gelle arjanna gaga uzlifat igana ken kaga tintondi allan kannanu dangan wa uzlfat aljannatu lilmuttaqin ghayra ba'id gelle arjanna kaga igana ken kaga tintondi allan kannanu dangan ya rabbi arnin keda ka ko hukunga ado nun do garamonu do kapalle mu do yakundo bonco nguncu ado salamin fi ko mante sere so haqqi ga dangano kamma walakin qaranga yere lamu ka hakene kasranye lamu ka hiti sukuniya karangana gabe li ngalli uzlifat awa lam kenya na kunu nyani aqulu yakum bi kulli saraha lam ken kanna nga kasra nyani angana na khara sukunu nga anda khataw nya dabar karangendi uzlifat anta tunu uzlifat anga na khara kundwa anda khataw dabar wadah idan kubenu saha kene ke nautu gella giri gelike agananya agananya agananya agananya hinu ku tammido hillo isu jabun pay kene alima nafsun yonki be tuyi maati yonki be suwatuyini de alimat ken hidangintenye desa maninna allah subhanahu wa taala garanye hidangintenga warni haqiqa ñani dankanaxuñana arini ña sikka suntadi walakin qur'ana gari ñammoxo ɓeedi fotanantodangani mona fasar ke ñammoxo anganata alimati nafsun yonki be su watu ini amma fasara ga konanda mogombe alimati nafsun yonki be su tuyi ma honga hokebe ahdarat yonki ke kada kem padarni gelli kuttamido hillananya hagatimbe yonki be su tuyi agada kebe hadarni warni an yangollun cuwu suka humantonga an ni ñinan jommena gane nonga an gada hohon dambinne suka humantenya aho sirenda ho buranga nyinonga angara digame suko aho sirenda ho buranga nyinonga kutamido hillo ngalanya hagatimbe yonki be honga ho kabe yonki magati ahdarati kenga hadarde kempeti kempeti ahdarati yonki manda qur'ana lungondi balaga ngumu na ngumu mantaka ngumu dagana dagana dagana asudi galle mundu nan kontai warne alla digan kannenyen wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adila la mubaddila li kalimati idan manna tafsir kenya da galli kutami do hillo ngananya hagatimbe alimat nafsun yonki be sutui ma honga hokebe ahadarat yonki ke kada kem padarndinonga manini allah subhanahu wa ta'ala ga tiginda hadar ninonga warni yonkin gam paganya duna da ma nyini kare nonga gelli yonkin garanya duna di kenya ganya sabu ba gari nonga kon dari tinonga yonkin nyan dari di warna ya nya sabu nga gara dabari duna di idan an ga mun nan hube nyan kare no ken dabari an ga ta mun nan na kebe nyan kare nonga togo kononga hanan na tayi mo kuma de o makara kana yonkin maro gorum gurum badi wa hakaza kemma bugu kan kan nan di tubun cartinu ngai timman tan no ni hana kenga ngana bugu kan kan nan di tubun ta aragene yonkin gare kor ba ni firaun tubu an ta aragene gadi amma hanan no walla tigana on ta hakken ko lutu yala ler dan tan to nyan togo walla milti dan tan to nyan togo on ta to walla sogonu ni man to allah alam on ta hakadun mamar kor ba ndi hana ken kama bugu kan kan nan di tamu ngoma tubu nan cagero halle hakka hakke benya honu na tan naga sine ja kutendi honu tan jike sine honu tan sine ho ko ta bane me awa ta jina sun ta ga do halle ula lingin ta ku? o wala singa na o ma giri amma ngana kara garama jiga kun kam makanya ni bada ku garama jiga kun kan ga ula lingin ta ko mo giri o ga makara hana o ma ho hiri ho mo hiri awa ta jini o ga mun dona ke be yo kare no ma ona kengol o ga mun dona ke be yo kare no ona kendigamu o kan ta mun tamun dono ho nyoha o kane nonga ona lato baka su ko mantenga warno o gonu to agun na ladu on ta honni ni noy mi aga makebe kinya nonga on me to agun na loken idan ta ha ken honga kayni tafsirin jonge na siri siri wa hakaza o ma mi le kata lugan kibaru na di siri siri warni o amun amunna be suna to iwretwa jonge nyagen kamma walakin oranti su faida lagana dingara dan tanto yi faida lagana مثلا مفسرون أنه رحمة الله على الجميع يكون تي وإذا العشار عطلت قال لي نغن نغن تنقاها كنا لا وري قياما كوتا itin yogo men ta sere maga qiyaman kota itin ka misali ni gelli andanya qiyaman kota nan tin yogo nugun tanya na sere maga nonga anga nya kamena tanteya anga nya kamena burin kana anga jimante ununga ando urenta tawa kenga gana sagate anna nyimya mundu nanta miri ni tewun kibari mbiti gilla kemma tege saka mullenye ni kenga igana saka nta undanga anna alla nyaga na nyimme duro kana sellan kita anta miri ni bitigi tay mene igana anti bitigi tege anga tini na urin dan nyakamma idan iti manan pai kene kai kiyaman kota andanya nanti nyogo me anonga serenta hammini do nyogo kibare nonga idan kan mufassiruna ñugonu digamenga idan iskalun na min siri siri oda ngari da fasarim ite wa idan uhushu husharat kungana ka iti manan ni kannanga hadiqatul hayawan galli gana gundu ka nta to france nga gino ha eh tebe gada gana ko ngalin to pay nga jarun tondo hmm? zolzik zande zolzik shukran english dum jumani zoo a ah, kenyan no <laughs> kenyan no zoo espanyol di kamu mamad zoo shukran idan ikun tamanan ni nikan kaga kaya? gellagana ñuhongalin kunga kahuma mei hadikatul hayawan nogondi a iti qiyamanko datagumance ñaha kene kenga masalan kapital nu gabi gabi gabi anga dagana anga magano magano higabe maga angana daga kalsiñana anga tuganata angarnononga angi hayni wado hada idan iti iti kega manan ni kannan kagai gelli petron kaga ga baka munyen murata ni kiyaman ko ta iti warni ahan ni munyen kumunu idan iti petron kaga na bu baka munyen ni alle kiyaman ko ta hay dingro hilli kunni fasar kundwa wa idha luhushu gelli ko huma me ati zol zikr no gondi wato mana hongalin tan dingira nga goni soni kan kannendi gelli hongalin to ngai dana kun ko mame wa idal biharu sujjarat gelli petron kara gana ille ken kara bugandini idan ite qiyaman ko ta ta guman tenyen ngeda ko na ga daga nti tafsir ni gwano nga ho honda minne no gondi maga da tafsiri anga ho mundunu duna digame duna digan kai finteya duna digan limeya an anga wo muru nanga nyini no gonde kanta tafsiri nyini no gonde nda kan ko na kada ngani tafsiri o tinga ngalinga wutu kebe ga dinga ko ni soro ndangani anga igonu ngalanga na tafsiri bane ngari ka kundu kala kala kala kala kala kala madi hedde nga nyabani kala kala okuna kya kamade okuna kya kamade maga kaso awure anga na timi maganne nga sarle okuna ke tafsiri kamade to ngum mun nan nyiken kamade wallahi to mun mun dan nan yiken kamma ku tafsir ni be hakene kay kani haqiqan tanai sawaba hetikeya wa idha al-wuhush hushirat galli gundu honun qaga kungana kawma me mana alla nda kun ka kawma me qiyaman kota wa idha al-bihar galli hangun qaga sujjirat kungana bi mana alla nda kun kum qiyaman kota walla kenga kungana haga alla ndi haga qiyaman kota tafsirin kampenonga فترون كبار انتو ما غيري حديقة الحيوانات كبار انتو ما غيري انت نفو اغلبا كان نغتي نعم في تنزيل الآيات على الواقع ونت نعم وما بركيا معنى ان آية ينقندي هي ينقندي بيقا غمغا كن قاغن القاعدة نغو سولو تفسير دي وتنزيل الآيات على الواقع ونت نعم ادو نتكي كيوانونغا نعم. amma kebe kai hakele kay anya mogonu nyanano wa hakada ashartunun kananonga anya mogonu nyanano ashartunun nyanano atin nan tangana aya be tafsiri tan nan na yang kan ho kam makundunga la na yang tafsir nan kusan daga tama nan no dan kai kundo hede qaida nu ñanano shurutu nu ñanano ahkamu nu ñanano makunnan timme kungana timme biranɓe awa gemmandangani anna aya ñankandi alal waqi huñanginten kamma hibe gano amma kungama timme kaga haramun alayk a haramun te ñana anna daban hon po hana onati anwau tanzil al ayat ala al waqa nonu benu oga aya nu ayanu yankanini hinyanginten kamma mana hibe gomaga deben wala jamane jamanen nogondi oga aya yankandina kamma kenga nonu hillidi hohana watini kendangani tanzilu srih hillandi watini kendangani tanzilu talmih tanzilu tasrih ni kannanga na bangande nyatohonga angana ayan kara annatu ko agomaga jamane kedi mogombe wala kan nga tu ko ka ho ke hay mo gombe sasa wati ni kedanga ni tanzilu tafrih tanzilu talmih ni kananga anna ayan tafsiri anna kore anna kore kata higo agara maga ananyi amma ko ni dret nan du ko ke go maga mo gombe wala ke ga kundu anna ritini kore nyanga na ayan tafsiri anna tewa kumbo ko nuga dingira nu be nu ko ni de ko gonu ku hali halan dam nu ga dingira su siran kawanna nya kunu idan an na nya ti kore nyi wati keda atalmih idan tanzil nuku hilla anwa tanzil imma tasrihan wa imma talmihan u hilla hakene idan tanzil tasrih amsalan yugo hakene mufassiruna nun garanya hoda ayankara qara wa idha qira alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun hogara ta aya adani ken jama be haykele qur'ana ngane garna ka ke ko bonci ni doru ka diga mun ke doru ke do diga mi senga me doru kudo me ngalle ngame qur'ana kya garne banen ta terin kana be sa wa halin di gallen agara ka ya gara ta allah subhanahu wa ta'ala ti gelli gana qur'ana garna ka terin ke qur'ana ke garangen dangani agan kuru qur'ana ke garangen dangani agara ka aya gara ati kammo ati amma honuwanonga ko odanke di kumma golliti ke ayaya kun golliti kannan kahaya angene qur'anan karna kedo koboncindenga me kedo digammisenga me kedo keame kedo keame kun kamannu takkenti magate ayadi warni ta aya lagaru allati la'allakum turhamun ati kembirenga ku kamannu be hakele ke qur'ana ngane garne nema ke be ga yankana maga fakke ke be ga yankana malikanu nga sorollo gonu ku kamannun takke duronga bakati أتورنا التي وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنتوا لعلكم ترحمون أتي ترحمون كما قال غرونا يكون نك هغتي سرون قلي دورون بكاد كنت كنت نلكن إذن أدعي أن ينقل لكان ننقل كما على الواقع هين ينقل تبيجي مغنوما وهكذا هتنا دعي أنقرى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والعصال وفسرونا تنادى كايا غرى قد آية غرى kenna nyin kunga jama be de bidan gum ga be dor uh uh uh tika allah allah wa doru doru kundu da anna banga gelli mana angana anna anna anna khirti diga mogo mogon te anna maga qaru nan to kule kule ne agara kaya gara ata ha atu kubenu go maga redo gutu men ga me do misiden ta tunjuiga kubenu maga redo gutu men do garo ga me deben ta ya tunjuiya igata ballun kata ti kunga qur'ana karre ga kenyana kun kama nun kana minna ke aya no gonde idan atike aya yanka kun kama nunya kamma ni hata baki dan ke golli bure kamma idan ke kada aya ni alal waqa' ada yang aya nyankandi hinyanginte be gimaga wa hakada watin kada tanzilu tasrih warni amisalen nangaba ku misalu hilli su kutano su bangeti gallenga nanti ko ago maka mogombe ku ga nyana mogombe tanzil talmi halli kan nan masalan ho ada imman ke nyugo ada la hindalle ma mana ada mubaya nyadangan lari kan imman ke kenya serkalla nan asoron nyana ati allah subhanahu wa ta'ala ti la yanalu ahdi zalimin to ana ke gara ke aya gara ati la ajalu imaman zaliman yuktada be njogoni ati allati allah ti nga kunti ke hidun kita to ana ke gara kaya gara nya ken kada ke kada lahidun dalle magada mu bayanya ati mani ati njogoni nta serenya ke ya iga nyagane tikkenga anani kenni toñangundananye idan yere ma ko pew nanti ke aya be kene kai ke yang kano ku imman ka ma ga nyigara mu baya ibu gala ngalle ma ko na bakan ko walakin ada kore nyana ti ikenda serenya na imman ke ga nyaga ne tike ya ke be ga ni to nyungundana idan ada kore nyana ti ga nyiladu ke be kamma inta ka ken ma amma amma bangan ne nya tai wa hakada to ana tan gara gara wa anna al musrifina huma ashabun nar agar ta aya gara ada ni tunka go nyugano a soron to na asre kalle nyana ho honda minne nyana qala hum istaktakuna lidima ati ke atike aya mananni kannanga yemmu benuga soron poronjuku anani ima soroku horonjuguti haqqiya ke aya mananni kun kamannunya nka amati dangani ke aya manan no tun kan kamma ati ke aya manan ni ku kamannunya ita kenni imbenye kan parandanga no nyani adanya ti korenga amma amata surihin dabar bitalmeh wa hakaza hogaga aga ga ni jaman nyugodi jama ke ida imme ida toro toran den kan pakem pakem pakem pa pour que to ana kera ga saga ne do halle wa soron nyina na wa soro kana da bate wa ho ndam minne nyana inati ya imme kata haga tu ni inati wa i'damu nyana na jongi ka tengana kari inati ho nyana masage baki diga memma iga konto birambe agar len korube nu ga da bate ro kunyadi ona garno kasongo ona ganyana kunda ona ganyana kunda ada ayan kara wa qala al malau alladhina kafaru min qaumi lan ittaba'tum shu'aiban innakum idhan la khasirun agara ka aya gara birambe awa tikka hiriga no kusu dinan konde ga no kusu isuni dina bane kay to ala nyimme galanga je gana kontanga birambe inan nyina tikkanden do ho honna minne gala kamman kille nyilla ina illan karle mun dan toro tin don kamma iji kunyani ke ga dunanu kuncu su ko mantenga idan ke ga da kore nyanya amati ko kusoro hayna nyoy mo gombe idan ke da atanzili talmih o hakada anna tunwa anga tasrihu nyana dingira nu benu ya ada anga talmih nyana dingira nu benu tasrihu ngan kawa nyana nu kube maka talmih nyana nga talmih kan kan nyana nu kube maka tasrihu labarno ken usul tafsirin qaida nyugo ya nukuta angan kawa himbangandinia a bangandi nukuta angan kawa korene tayya kore ta yerengama a bangandinon wa hakaza qur'ana yankanden kaga noni dantantuway angana kandi yankandi mogonu sikki kawai. hana ina inati kendangani atanzilul kulli na ayan cukohumante na kandi soron an anna aya ke sukara annati ke aya su na o sa sasa hakati ke a kamma ho kite suka aya ke nogondi keno ya kamma iwatin kada ngene atanzilul kulli masalan to anan yugo ada ho kibaren koni ida kama ntoro di dinanga siri siri siri siri siri to nya mundanga goto anya kitawa ayan karna wa idha qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura atika aya be ha kana kasiro sanga nya allan kanna nanye anga tungunya kamma angana tuga alla kamme mimmiya awa hijabu nyanando to nyangundano na kaito nyangunde ka ranta kenan igati nan kata na baka de bendi garenyen igati ni wanya na kunna diga me ka funyen ati to anan nyugwano nga ke igada toro anya wake aya ko ni akati chuko mante waja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura atanya na ke aya ko ni ta wa ko ni tanne atala garu kubeyu ga nyamunda to tonya igana giriti wato yanati kara so awa bonni ma idan ada aya ke yang kandi hakati nga ida hakati beno gonde ada aya ke suka humanden kaya yang kandi kagade wa hakada waja'alna min bayna aydihim sajda wa min khalfihim sajda faghshaynahum fahum la yubsirun kigabe hakene ke qurtubi rahimahullah igara toro birambe toranden kampa kampanga andalus mane spanya no kunga igada courtube toro anustubanenga toran kempa kempa ala garo france girgabate nanti ina hera heranyana aragana kariya france gada mundu mundunden kempa kempa kempa ida sigumu hilli girndi igada sigumu hilli girndi ti kunnandaga munda limo idalli mogo susudi immaga togononga courtube mega konne rahimahullah ati iri gunkore goya biran kulle goya iwataxunonga ita lengi kayinin kittayrea itin ka allah subhanahu wa taala ayanungano itugo kaya karna waja'alna min bayna aydihim sajja wa min khalfihim sajja faghshayna fahum la yubsirun ati sigumu ku hilliri nandangi ye wadiga munante ro gandangari iwatagunu ka kurenga imakati ni ngari idaga isa gantan kaga diri gadi watagunu non kakadi di ma ima imakati ni ngari ati gara sami titi kan diablu nya mana kan jinna nya france kanne ha titi ken diablo mana jinna nyani ke o kon tanga la gana area i kon tinga li fo fo fo ada kaya yang kandi alal waqa hinya ngonten kamma idan ada ayat ko mantanya yang kandi idi isoro ku zibaren na idan inat kada atanzil al kulli wa hakada hillan dina tikenda atanzil al juz'i na aya nyugo yang kandi amanta su yang anna juz'i ga yang kandi masalan allah subhanahu wa ta'ala ya الذين amanu إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم إذا كاية بحكنا كيتي قب قب قب وانغني أما كان يقول آية جيكا جمالي إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل إذا آية كجمالي باني أكن غرا كنقرأ ati ku imman ko benu hay kano maga ku tuano benu ho maga lenki ida imman ka gon doro kanda ku hunon lodui na tuano ku hunon di doro kullo dui imaro do ho go na burun yi ti gare ngam mo gombe gahe urondo ke wa gare ko ni soronde ga ho gana mo gombe jiba ko nya dor ko nya ine ni i comportement anti ni nya ne anti ni gunte ni ani anti ni kyani kan fu adanya iga soronna yi gana mo gombe ta idan aya ke juzu juzu min al aya aya ke dingiran juga ada kenya yang kandi insoron kamma amma ma aya ke suko mantenya yang kandi khilafan ho hanake kunda aya suko mantenya yang kandi idan inat kada atanzil al juz'i sikandi inat kada atanzil al aksi مثلا هو كان لا ينقرأ ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين سورة الأعراف دي أقول آية كي غرام kenna ni soro goni kum magalonga ikungane subhanallah konne nyana walle gane ti zikri nyawa inko ngi go maga bida ko ngoko igane kunya na itaqunu misire nyari ga qaru qaru qaru qaru Allah ta sallini misire no gondi Allah ta qur'ana karna misire no gondi e an kallan tampin ko nganya na misire no gondi qaru e kemaga kam mile ne doru ken ko lande ngane doru ti kunna Allah pin ko ngenye faren kanu nyeni kenga ikto ana te gara ke aya ga ati kebe hay kene ke kaya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ati ke onu do kusoro kumo gonga be sogini alla do nyamare ona alla giri ke nyammo gadi o kusoron ka hay kene ido qaro nyana me igin kollo nyangendini anti ni legano nyaniya kaya gonu do kusoron da melan kisu idan atkara tanzil al-aqsi warni aya ndo soronga na melan kisangatine wa qur'ana tikundwa aha okudo aya nda melan kiside idan anda ta aya kayan kandi kamma amma watin kada tanzil al aksi idan kana anwa tanzil kusikani na tandin tan usulu tafsirin walakin shartu min yanu anonga angana aya nyang kandini makuntu agunna nyamma hanan ni kannan qaray salamatul maqsad fi tanzil al aya angana aya nyang kandini manyi anganne ngaten kala tengania ma ananyi kamanunda allah te gwanya walli da allah nyamaru gwa sore amma nan tanke nga bidai go kamma bane soron ma dumeti kenga anna kusan ta kaya nyankandi an bidai nga hankanga mo gombe kentat walla kenga he soron barankan kunnu qalu si anka nyani to an anna kusan ta kaya nyankandi kamma mo goy godi manan pedi kenga a walla kenga anka liwajun da ngana dugu tanna fi sabilillah nya an ga jun da ndugu tanti fi sabilillah mo kinanga tare anna raya nyankandi kamma manan pedi kenga angane aya ñankandini do meke kala sinteñañi anñi sorokudo hoygo aña aya ke yang kani kamma sartu nun ngalla wa yang kani kamma mais na ñana ndi hoya ayanta na na mundu hoya kenni ko hana hana hananga sorogono nan yigada konitan na ñini nahay wankutiya ina tewa ngari ke aya manan pay kene ke kan nan ala ilmu wa quwwati tahsilihi shar'i angane aya kandini anyi twagu ganke nyimbe maga allah ga aya ke yang kandini soroku kamma atwagun tanke maga an ga nyine aya kenta soroku kam aya kena alan kisinyi manke na aya ke gari kam an ga nyine aya ke ti soroku ka kebe kam aya ke ti kenye ni tongunga an na daga gara kisunga nan ta ga kebe kenya na allah ti kundwa de ananyi an ga ya ke mema nan pai kene kai warna ngar sasa suni tafsir ndana nyoku grupu ga sa kendi anda hoto anda dunya tafsir ndane idan mana nyitu wa gan ke nyimme maga anga aya ke manan tu anga kiten tu Allah wa yang kandini kamma to wa gan tamma kempe anga hakke betu maga aya yang kandi sere kamma warna anga nyine aya ke na soro gona kamma kunni kafirunu nyanke na daga yang kandi islaminun kamma walla na hilla kapanu nya kamma na daga yang kandi tawhidi nyemmun kamma kunta ke nyammo to wa gunyan ke nyimme maga anga asulun tu gelu syari'a nga sikkandin ni kannan kagai al ilm bi asbab an nuzul anani aya nu sababu nuzul na nga kan kagatu ta yang ka sabun ni kya ta sa yang ka sabun ni kya anyanga tentu anga ta tentu anga daga na horo dingira iba ananya palasi anga daga na te hullo kunen dingirangu أنا أتندي ما كان السياق في واقع الآخرة فلا يجوز تنزيله على واقع الدنيا وما هل شاهد بايك لكي آية بيغر أغسه لله غرق بارين كما maga daga tenyan kandi duna dun kibarin kamma wa idal al-wuhushu hushrat wa idal al-biharu sujjirat kuni illa garan kibaren ye an kan garno kunyan kandi duna dun kibaren ya kamma ya akhi kan kis kisnye ya haramun tenyan an kamma idan ayanu benu ga yan kana la garan kibaren ya kamma iga sey kanya kamma maga kunyan kandi duna dun kibarin kamma wa hakada karagandin kan nan kagaya مراعاة أحوال الفترة التي نزل فيها النص القرآني أن تغاغد القرآن كي ينقى هغت بيد كي قرآن كي ينقى كي آية ينقى هغت بسرني كي أكما آية كي سهكين يكما arawani ni kempin ta kano kita aya ken digamen ta kano kita o wa garna paska aya nu nyugona danga nyuno garna amma iki tan ta kun ya nu idan na to aya ke ga sehe aga yanka kafatra be kamma aga sehe saram pasunu be kamma eska harta ihi ke wainanya ma hike nyemen ma aya ke titan griba kanwa manna ke suko humanten tuwa kanga hanga nyin aya nyang kati kibare nyuga den kibare nyeme bakanonga anka nar ke nyang kanu ku kamma sasa anya ne khataw yemmenga mana anya ne kutundi yemmenga al mukhti wa hakala tumundi ayakuna al mufassiru mutabassira bil waqi' al mu'asir kebe gani tafsir kibaru ga dunadi silamunu ga kammundi dingiranu benu man na nyanga kunce da kan jamanu na silama munda kan jamanu ta silama munda man na nyanga kuseda amma ngan ta kuseda an kan na nyanga kan min naga an kan nyime kan kibara an ta ho seda diga mar de ben kibare hono hari me ka hide ga no an ta su seda diga mar de ben kibara an kan lawaya yang kan nin kamma la man na nyi kunce da idan lagarenga ne kebe ya an yakuna tanzilu manjaruja tahta asl al aya anga yankandenya yankande kebe nyana anani aya ke mele sulinga ni kebe ya anani ampo yankande ke garono ken nogondi amma ma daga diga mo kamma na aya yankandi ken kamma anani ogana aya ni mele sulim pay nanti aslul aya aya ni mele sulim ni kai an kalle karan torna no gonda maga nyakenga de kuni sallanu nyanan ken daga jakka ngayan kar kun kamma sallallahu warno jakkan no gondi wa arantar ma nogondi idan iwatini ko adangani shurutu e, tanzil afwan shurutu tanzil gabe ko ma ko jamane ke ko debe ke wallahi nanti anwa'u tanzil wala shurutu tanzil dawabatu tanzil ahkamu tanzil aranta ho jabinanga anga ñinu sunu tafsir nda ken take mogo timme ke tanzilu layat ala alwaqi anga ñina bada ma mugi taronde amma ken ñandirene ti ko jamane ke ga mogonɓe ana soron sorontuña kafir nunga anañu silaminu ñani ana be subugandi dinandi ana ñegowona silamaxun noxo ñani make a gaben peto ga. sigira bana an nari soron an ni su kafir naxu an dugutiya koy dinangan keña kittendi anda hikiña ñimme ay parce que alla alla ni waju ndeta na nyana hube ga ya idan kebe ha tane ko gara kon hube no ga le tan kan nano nga tan kan ne ke baraje nyana hanna kunda ngani amma be no ga le karano karangano nga o gara kebe ko kitu kuno kunyana hana pour que ter kan nana go ma daga a ah, lengi ken ko ma ho hami anke anta ho hami ni kedi kena karangano nyana hana angara tan kan gara baraje be kitawase wado hada idan obugo erenga kem palle allah subhanahu wa ta'ala gati wa idha al maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat kasra gum pagatinga kasr nu ni groupe dantantoya groupe yi yugo ñinonga kumma ile ñagaren munda igana le ñagaren kita imirniya est ce que ina burwa wa mina togononga soronni legutai warni kummaga le ñagaren leguñe allah subhanau wa taala te وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكها على هون أم يدسها على تراب فما يحكمون إذا إيه هو كن يمغاد هون أدي كون كون كرا لن يغرن كده تبربلم يلكن يا لينا بروا نا كريدو باني أها أم يدس في تراب ألا سا ما يحكمون يا لينا بروا maina kanya mogonya balau idan aro problem nya na me ma ay gonum pinki nyaadi me iya kenga nan nya garen tara anda harno ya gare ke kompen ma ho ya kenga le nya gada na da kompen ngara anta kada kana ya kenga la sami ko to go ya ada suganya atimala bi hamza la yatina حزينا ألا نلد البنين وهل لنا من أمرنا ما شئنا أنا نحن وئاء لما أعطينا atema ina be hamza dangan agantar no kuya asuna nan di bari mando on dalle nyugo sarana wa yalo kube koga kebe mundo hinundi kenya no dangani woga na kanu lembe be sarna ona kenya sarna wa hinta kenya di o ko woni ni yokke ay kebe ndaro de ona kenya ragana yokke ano kuita allah ndey go nyaro le kande o aragana ma sara ga tingan kije ya garan kanu o aragana ma sara hakati amma kubanu woni ni kannanga kum mirna ayum suku ala honen yali watigitini logontaxuña kamma soronna to buguno leñagarengammaxa kundo kundo ami ado soho fe torab walla kengana burnu seña nogondi wa aɗo ke a mirenname idan ke groupe ñinonga leñagaren koni sareta probléme ñani groupe hillandi ñinonga kunga hillandi kitawa afan hillandi kunga iyagarenga na tinto sarne yagaren nogongana kore dagana gumba kore ñakutu igana gumba goren kutu biran be yagaren nari yagaren pay sarne gumba kara kenga yagaren na ta gumba kara kenga mana jahila on pagati sadu islam agun garne anda sar gumba ka hagatinga er, rakenga afwan gelli igo nyagane ina lemme muti da na la to gumba ina ti sare honjuro gelli yagaren nyagana gara sare gara ha yagaren nyante ina nyonto kata gumba ina te ndaka kamma agrante ande agrante idan groupe hillandin pakai kene ke groupe sikkandi ñinonga kuña walla magana kene sudasiya ma sina tungundi ngana timme agaro ñorundindi andaro ñorundindi biranɓe kotayi goyi haɓenna timmandangani anatewa le ñagare ke a ayang kana paramparan anna haramparondi lengi anna yamba yambanden kampa man na lay nairancurullayi yamban po ñagaroncukohumante a warone. anda haramparondi anatinda dagana kunyindi aha ba tu tugunnun da nu bangen ana uta da na kunyin do honne kem palla da na tenge gunnen ara ga na tenge gunnen na inda tenge gunne kara kenga fasonu qabla eh, ni gonu maga ana ta njima na ke gumba hay ara nya gare ke anda jima na gumba pa no kube ta na nyon da da na sen ta kamma kenyi nongo ayi gonu ngano nga ida ga na daga biran bayna ta gundinya ina gumba ke so ay me jokadi kun togondano gonumma hoga ñanatayigoya agana gumban togo seke jabe sella sinkenga lenyare ke giri nalli na seke konko baka sinkenga ke sura kontiro gumba ke sogondenga me seke ganara sinkenga ta su lenyare ke arni na seke bugu baka sinkeke kamma felan adate ada jaba agara jaba birambe agara lenyagare laga lenyagare nta dangane atin baba anna mene kanyaninga asondo men kawo ala taxunde a lamira tinnan maxa toxono ngana toxono balawñen lebni ken kamma le ñaxarengin ke kandi ida tuta hillandin kaxay atin baba an nemani xa ñaninga ida taxunde kat tasikandinga ida wutu xaxadi atin paba an nemani ñana ida taxunde hinnendiraga tanaxatanditi sasa hoxantaxadi na timmandi a kitan igara wuta atin paba an nemani xa ñana ida sedi gumbandi na buru me halle koy nan daga idan ke groupe ka ganyi no si sikandi no ko banu ko kunya bitin na nya karni asare no kubeta ku banu kunya anda sina tumundin timanda garo nyorundinde kunya kalli kem pakatinya amma honu nyinonga kunga kummai karnde nyana groupe igo nyanga kummai karnde nyana masalan sa'a sa'a sugana kore gwanonga iwatini farazdaqo serebe gananga arabun cugenteda masalan ashiru ashara kun kitabu angane kunceda anga farazdaqo togontu hada sugullingunni sugana kore nyana arabun cugana kore ani farazdaqo atogonyi nyimmen kannanga hammam ibn ghalib ibn sa'sa atogoni hammam idan farazdaqo akismani sa'sa ya sasa kafiri ñani jahiragun pakatinga amma lenjagarum burundi ama dumeti kenga ama dumeti kenga serebe gana lenjagaren cara gana buga sera gana daga awatine wanga ke ñogon paka kinnanga an nan len meke kini nge kone a korondini anda kine yagunga ñimme ga ya hanganta yagendini nkewa ya nka anda ke ñogon paka kinanga maxa lemme meke kari sasa añi ke ñana ay gonuntada wujine kuso kisi ke ñammogoni agonun tara kamonaxatu kuso kisi agonunti kamo sikki doho agonunti tanñardo hillo agona ada kulla sasa a ken may golle ke noxon añi ñogomu ñewtunera ferengay maxa karne ke dabari kafirñanen ka a hike konturunga madungetay ako faren kabila dunkon kaga quraish kaga a banteme quraish di quraish tarikun nogondi kabila nu benu ga ñana masalan kenda kunda tamiminu dimenu ku a ñañana fil ghalib amma kebe gani quraishiya abangante mai kundi nanti kunga da bara amma fa sa'a tamimin yani walakin akemma dungati diga make makota goy farazdaqo ado hoga waso men sugenga ata dangani wa min alladhi mana alwaidati wa ahya alwaida falam yuaddi wa الذي أحيا الوائد وغالب وعمر ومنا حاجب ولا قارع أنا ابن عقال وابن ليلى وغالب وفكاك أغلال العصير المكفر idan anyi du jakkinin tike ko hokka lahu an kawa daga nana du jakkita kisme ka gani golle be nyana anyi du jakkinin tike nga o ko ika kismanyi aga le nya nyagaru birandini ikka kismanyi kanya na yanyi kanya na idan faranza ko kisma kenya le sa'a sa'a akamma dungati golle kaya idan arabu nyuku kategoria agon nga ko ni nanti sere hana hana hana be garanya kenne eh, ho hana hana be garake gollenya ken ne qas bin asim at-tamimi nan ta ken pananda len nyagarun karande jonga o hakaza ita sabun ne kan nga qais ade i gonne nyugo nga ja do konne nga ga ja konne ndare nyagarella ne ke garare nyare ke raga ago sanda kada len nyagare ke ya konne ke do len nyagare nda jemu iga gama ne sulhu nya di ke na kenaga sulhu nga ke na gonne kenaga adira nyagare ke giri ati sasa nke wutu wallan kinake e eh, ki na kinawtu gelli ke atire nyagare ndi gundi aga nyakke ay kita ho gani le nyagare ken ta to ko ina su karnya idan qais bin asim tamimi ken da jonga arabu nyaga dai in ka sar kungum nga konni nan ta qais bin asim atamimi ara sa sa tamimi ikunyi hi ka sa sa juruma qais wa hi ke de mana in ka fare mbange islam gunna lini su ko man tan yibirene wa hakada suko man tan nan jagar no islama gonno gon qasbun asun tamimi wa hakada ado safa agagaru islama gonno gon kusuko man tan lo islama gonno gon wa hakada ikar hinu sabu hanan ni kannan kaga nanti lebu nyani lenya garenga hillandin ni kannan kaga nanti depasu duro ani lenya garenga an dépasse na tanni badanna dépasse ñarone anta ko suronanga anta ko yugom mogo idan an na faga ke ke ñamay gallingi dangan ini le ñagarun karni tukuje wado hada iyari halan ni kenye nka dimma kebe ihi kay finte agiriti kannan kaga warni idan ke hi kay finte ñani iwalle ñagarun karni wo wullu ñigandini a angal le nyagaren ni ti dépasser an kawai ullen ka ga igandin ullen dal le nyagare kannan ay gonu ni walla nyagaren banen karni ti de dépasser nga kanga ullu mari men ni saka ma ga kandi balon ko to kewa ara dimma ke be fare sallallahu alaihi wasallam alla ga ragina nya ke fare ya kella da gurebe ga nya arabum maga arila ke girndino fare le na ke nga عليه الصلاة والسلام فاره صلى الله عليه وسلم أرنا اللي يغرن درجان كونو دنغن nanti serebe gana lenyagaru hilli angana kun qorondi miiga baliga gunu anda nyati alla ya qiyaman kota andi kena kun kunwa ko doron do ndo sabah sabah andron meke subhanallah andron ke ado doron nyugo ke ay gonun ti sababa kay ni dromme ay gonun ti sabaha subhanallah an ko ni dromme to kun son ko nati jaxase andi kana kunno ko ha kana intinta faranti qiyaman ko ta serebe ga dalle nya garu willi kita anda to alla ra kujana ga dikinanga andi goro ni mi ga bale ga hunu abara janga ni kebe qiyaman ko ta andi ke farenya na kunda fare ga darja urgun to nyadi alayhi salatu wassalam farenga dingira ya. angana nga anda jamun cukita dunado lagara kerin man tanda kita wa hakada hadi sahantenga aisha radhiyallahu anha ati gare gori ko tay goya len yagaru hillamaga agare honti ma ma tamari hunci bane ira tamari hunci bane ke otuida kinai igana kinai gare ke da tamare ke karire mena domenagane ada ketten kin ke bane na ketten kin ke bane ken palla bugay mema hoiga ikka ka kibare nga gari da mu faren gara alayhi salatu wassalam ida mu on kona ngal faren da mani koni ati allah subhanahu wa ta'ala gana serebe be ti honni a gelu kure nyagaru ya adi ladabundi ni surondi allah subhanahu wa ta'ala wa inyana ni hijabu ya baka imben wa hakaza haditha tana gelle aisha hadithan ati yagare gori kamma kote goya ken yagare len yagaru hille amaga adi tir tamaru sikkani ma idi kina da tamar banen kini le nyagarin banen nga na tamar banen kini le nyagarin banen nga kunda kan kam sikandi amme da udu tiwaro ni rakandi le nyagar kutana kini ida murai ada karana kini le nyagar ngai me maka hoy gada bugu faran gari gadi alayhi salatu wassalam ida mo gon kuna dangani ati kunna dangani arjanna ro sababu ay walla kunna dangani sutura galli mbeng mana iñadangani sabu ina ronde arjanna walla kenga iñadangani sabu ina suturina kisimbenga idan oku silamaxu ñalli na lenñagaru mburdengana haramu pew pew pew nanta haramunte ñan walakin lenki honu kiri nanti huriyatul mara ya yagaren poraxuy kunna kenya muru honu sigido kenya batte iga ñati yunan faris rome ado roba ado yahudi anu iganya tu gara tora be sago ya garen kam wallahi gare mai tirin kana abada ya garunga nya tu gara tora be ka ku anyi ya garenga hakken ta da ne kayen ya garen tar no kayen gon islam agulli na kembu bakanon Lan de kayen da na gallem pakken kon wa hakaza ku ya garen ya uti kayen no gonyadi anya kanga ni ke sa ta ndakara anto honna wutu ke nga ko iganna burungu tu mo gombe salama gulli na kan buguno nga nanti ke he bide akan nyi nyana hokki takinen kendi ken ta ga goto idanga na timme mana hurjonga na nyama ga mun na nyagi go be awaya ginai salama gulli na ke buguno ayyunan igonum maga yagarenyi akina gana fati kinenga na kara ina kota hayni na yagare me ina petron juga ina me bi ta nanta kinaga kara ta ka ken nambire duna de kati ayi hono ñinonga kunyi yagarelaga ida na do sakanu do daga saganunga kodo jagondo sugungara gana saganundi tilinga ogi gagana mogonɓe kundo yagareñi dagana kunduñi honun nga kunga kunna yagare ngalla sangeñe nantindaga mundu idalle jahilaku ken pakati ken ñuno tumbana arunga na ni daga sanga ida lilla kinang sare alli na kencu kanong na yagaren daran ta gun kinai na hora gun kinai na hakan cu timman ken kinai amma lengi iti ai islama gun na garen kon turunye o ko atini dangani adina makita ngunya ko daga yagaren ma ko islama gu kebe gara garen pakken kinai hanan ni kannanga hinnanga ba me dingiro karagano islama gonde gondo ya garo nyero kentu ko mantendi igondo ya garen cuka birayen na kun nogo nyada anta baka ken nogo hanan ni kanna al musawatu fi asli nasha tagandelle silinga ni kebe ya islama gonde gondo ya garen cun nyero ndikenda ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa shuuban wa qabaila لتعارفوا inna akramu inda الله atqakum silama gunda koyi igondo yagare wosu tage bakka kannan di adam silama gunda ke sabatinde amma ay gonu maga ni faris maga ni yunan maga ani yahudi anun kaga maga kunti yagaren be hay keleke ya yagaren tage bakka hobure nyai igon tage bakka khairinga ikunti yagaren nin none nyai atage bakka hobure nye ma ikun ni nyino kenya har yahudi anun maga yagaren ngana ladan de hagatimbe manan de hagatimbe anta ado serenta taxunu compo banen cirahunga biri banen cirahunga ado serenta igene dome ado serenta katini me ana dungira maxayan kanta aga mekkinno mala dangandangi kenyimaxa silamaxullina ken bugunonga nanti ayi na togo lada kedi kama ka palle mago me an ka gume nyani anda wa saka kompo banendi awa masalana awa igene dome bari banen kamma ko banen kamma amma ya ko antano malada nganye silama na ke bugunonga nanti ñogunta hoheti keya na leslinga na ken cabatini ti igonga tage bakkanu kubeda yagaren ka tage bakkanoñi idan gelli taganden lesli ko ñalli no ñorondi na toranga na ken nanti yagarenni dambi bureñe honu ga ni iti yagarenni cheitane ñei yagaren tage baka cheitane ya kun kan kañi yagaren mane dertene na logo logonden kempa kempa silamagollina ken bugunonga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 nanti qiyaman kota arjanna kenne igunya dangani amma ya garan lesli burenyai toujours ya garan kenni yangan katen do toran bane duna do lagara su komante silama gullina kem bugunonga asawatu fil masir lagar dingira silama gullina ya garan do gon tunyoron dereng nanti igo ngana alla batu arjannani ya garan ngana alla batu arjannani igo ngana alla kutaganya hilla kapane imbenyani ya kundu nga. lagarran kaga idan gonda garan bugume dinonga saran di suni bane gollu nyano bakame dino inna akramakum inda allah atqakum amma nan ti gonya ni garan nyani ken diga men tanu idan lagarra salama gundo onya bane odo ya garu nan ti oni bane nyai amma doru ikunti ay lagarra odi heti bane maslama gungarni naxotonde hadisa ke dingiranu ñugone hasanadunne hasanu ñoy dingira ñugone hasanadunne sahihu ñoy wahakada silsilate sahiha albani da sahandi kay farenti sallallahu alaihi wasallam innama annisa shaqaiqu rijal yagarunga igun cakigunñani igun cakambanuñani hakku hakke wa igun kaga suga kaga idan da magulli na tagandel le silinga no nyorondi lagarran kaga qiyaman ko tan no nyorondi ren ka kaga kem palle dina nyammo gon kaga ikunya dina nyammo go go inati kage me gunda kenta ge me garunda nan kaso kya nyinonga hari gana hon kursi yananga mundan ne hilla kapanan kaw ya guntu suratul an'am daga na garanna mona kinda ke kaga dan punta tanjike anga munda anne hilla kapanan kaw yarun ko lutu de daga surat al-an'am qara sita daburunga surta ala gareke e kunya nyi sasa ina tamisen kari igana tamisen kari ina ti keda kan ten no yugunda ngani yugunga igana amma haramun tanya na garun kamma ajiba nya gare ina ti yugondo aga den to amma na kendi ha Allah man gande ya garun duran takkenya na no kendi da su gana. amma yugun kunga su igana kebe ga gursa asan ne yugun ngai gana kebe ga jibe yugun ngai gana amma ya garunku ai kulla kenta di makati idan silama wulli na kem bugu bakanonga nanti sariya al almusawatu fi ahliyati alkhitab alshar'i silama wulli nanti sariya anke hallemahu yugo hudo ya gara gunta irenga silama wunga na sayna nuqusu yugo ndo ya gara sayna kata su ko mantenye anta yugo ndura an kare nan jihad anta ya garun ndura an kare nan jihada kusanna ngalla innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat annaka ngalla annaka ngalla anta tanangal amma anta ngalla kusu silama onga tini kemo wana ya garenda kiana yugo ndanga ni kiana kundu kiana kundu ho ho gari silama gonda no su ko mantanyana salle ñagana i gondo agare sume ñagana i gondo hiji hiju ñagana i gondo agare walakin kiitu ɓenuga i gondangani kun cabatinten na nogondi kiitu ɓenuga yagare nde i sabatinten na nogondi masalan salle gon igonga su sallini kotancu amma yagarenga ala danun kotanu sallenta ken nogondi wa hakaza sumen kaa ku ñammogonu warnde allah subhanau wa taala tagande ñammogo ñani kenga idan onati silamagun cahamlemagun kaga alkhitabe sharci silama ko ma hatam pante ne igon do na kam ma ga ti silama ko nda igon mutu silama ko ndi suko man dia wa hakaza na gatan den al musawata al qada silama ko nda igon do ri kitem bangenga do ga no ma la silama ko makelli walakin to ko so nin karagara ga no kitenga tas ko ku so nin karai gondo a ngana na tina eh? na titto mun dai godi ya kan na to mun ina ka sorwa ga janna to mun kan tina ka wa to mun kan ngano nga to ngugan ngano garante ngano aranya no na to nta kon je o ga ni tinu ko non ta to mun kon ni goda garan na kan ni to mun ne me to mun dai goda garan na wallahi to mun ina ka to mun ina ka imma to mun ngai go maga imma to mun ngai garan maga to ngugan kan ngano nga kenni digan kaso ga kon ka to ntabatin de he de tongunga nonga ke tongunga ta kebe ma kenya kallen nan koyai yayi ya garabe gari mo gon ko no maru dangani ikina di tege ngara kundu do kundu kabu ga kiti na yala idi ya gare kada ngani tongun tam maga ha kabu ta dangani mani inna laha alayka haqqan ya rajul tusibuha fi kulli arba'in haqqan ya gare ndo uruna ga to suanna haqqan kinai fa'ati hadaka waja'an kal ilan idan ho gadi tongunga nonga tongunga ka agarennaga yagaru ñirni mogon ko farennangani sallallahu alaihi wasallam tongungi maga dingiranu benu farenga tongun kenya tongun ganti maga dingiranu benu farenga tin tongun tima ana kenya mogadi ke ma manan peta nan to waya garu ngalle yugungo ma gare warai goy tongun kenni tongunye ra gadi mogon ko tongunga maga atongu ketineya ahallanna sabarinti angaba imme tongunga serem magangana tangana karna tungu ke agaranta gemma immen parce que abutin ka santenyen ona tongunya konni tongunga nte go maga tongunta maga tongunga nte agare maga tongunta maga walla tongunta lemme di sarna maga tongungi na gajere asar na nyana na batun ka kenga nga kesudi tongunni ho ay sarna pinta kenga lem pinta kenga ya pinta kenga tongun kenga nonga me tongu ke mana peta maga ampa ampa kenkinanga da tongu ke mana peti kenga idan silama gulli kitiran kaga nan telungu sunaga hakken ga yagaren dangan nukube ato mungkin nei hakken ga yugon dangan nukube ato mungkin nei amma ikun kalle tadi ikun ti yugon do yagare to ngunna yugon bane amakatanni sasa iriti hita kurumbatanai idan kudon na magino din kan nan kayagai al musawatu dakhil al usra bain al huquq faminyimme kaga nogondi mana koren nogondi allah subhanau wa taala ada silamaxunya dina aga ñerontaxuñana igondo yagarenna masalan jingira ñugoyo anga silamaxunga lawatini igondo yakadame sawarano antatini igon bane masalan leminen patande mpagati sugundenga allah te fa in arada fisalan an taradu minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima allah subhanau wa taala tagadi wa'tamiru bainakum bimacruf ida nanga ngalla la tini gonda ngani ya garan tawara an to ko mo ka tangiri ba ko mendi ya garan diga men taw tere awa utike kora ga do diga tiren anga tanga i gonu ngalli ya garan diga men taw tinje kande an kam banen ta dunadi matongun ta ko nan ken kande ya garan diga men ngauta dike ya garan ngana tongun ko an taw tiwa idan iran mona iran tuwa wa hakaza sumpun eh, koren kaga no gondi hakki kore wa ya garan dangani ogana ha qur'ana de haditha nun nogondi farenda hakke hakke hakke qore akin ya garenga nanti takke wa maganongo amma islama onda ku nyo suka humantenya duna dun konu ikunti ai ituko hetai islama gulle na garen torwa ata garen na hijabul londi atana kenya atana kenya atana kenya kenni na garen tora billahi alaikum islama gunga dingira nu benu iya garunga islama gumarandi mogon kamma aro silama ko nganta dingira nu benu minna ya garella ga yantenni silama ko nganta dingira nu benu kunya garulla ga yantenni kubenu gati ya garen nan buga daga no kunti rabe be gallinga da hube gallinga da ngani iya garun jugo no ngani ngaranti ni gunyeni ya garin gay men tege masala na nga jurnalist ya garu gonu ngalanti ni gunyeni ya garin gay men tege kita anti ni gunyeni ya akhi ya garen dar jalli kannan qagai anna nyanya garin mugondi anna nyanya garin marande no gonde kai kunti ay ya nan bugu ke suka humanten dia ya garen nan daga anyala mogobe gallinga da ho honna minno sulli da ngani ida ya mutu mutuna sadi kata hangenga ya garen kitunti dinte iti atam mo on tan nan magasai arawanya na ganta sahilwa ko sugana ngara ko mogonɓe alqahu fil yamme maktufan wa qala la iyaka iyaka an tabtalla bilma akamantina digamen tati idan silama gullianaya garen daro gellaganai maganai man pakke ngano lenyagare aganai lenyagaren pakke ngano yakke aganai yakken pakke ngano mame aganai mamen ngano nga giranyagare agani giranyagaren pakke ngano matugunne agani matugunnen pakke ngano baya gani bayin pakken ngano gella gana ya gara gana da wara ken kaga hakke ngano gella gana ganta gu groupe ni sagino gonda gani bundin nyai fa hiya min umumil muslimin aga gal islam nun jamalo gontenya islam nun kaga hakke o odu dangani o gonun kamma dan islam agum ma ya gare ngara ada gare lo gallen no gondia amma duna dun ko nu da kasu ko man tanya ga ya gare ndina moron dinu mo gombe kona yagaren kalligoy kummogo jahilagun pakatindu sado qur'ana garni kunyi kannan karni kunyi yagaren bane a karni mai igo karni amma sasa kallun kai wa illa nyigon kalli wala yagaren kalli parce que ido hinu hillinoya on tagiri mokiya o girin an giri nan kubinogondi hananni kannangaiti tanzimu nasl saraenga namera batumeya masala yagaren naña kasu sino nagati so ani kega sarne walla sino sikki so ani kega sarne walla sino kargi so ani ga sarne irti tanzim an-nasl ido kelli ahalle iri gadi ti tahdid an ya garenga ani no gon kuto nin ilen kanyi mailla anta ka sare ne kita ido ku hillur katto tanzim an-nasl sino tamino gon dangan kawalle mu karga sarna mallemu na hadi sa sai nati is too much kennan gaba sa sa nan lemu hille anna kencara sino karga sullan bane ittu huntu ngi maka fikir nu ngi maka tahdid an angara lemu illi sikisare na tawase lenga be ken hande saaren pe wala fikirin pa uta anta sar na bada anya menonga ya fi dan jamba lem ku sunda karaga an kan ngal lem mun da da nyilen kan nyilan na man nyana balon pe tere ngawa ma ona ta marindi warakeya hinu hillandi warakeya to hanan ni kannan kagai inda mun da o min terunya ga gabono islami militer nan gabon nyaga ko tan nyaga kan makenyan tadi ngida asumanan ni kannan kagai semben nan bugu nundi warne har dunadi igara igada hoyenye irigi nanti nautu sasai kata sino kargi kanendi ngunya kotendi kan jamanu misali di kan jamanu kawa duna yurwandi di siri siri siri siri igara jamani hakka be jate nyerumiani ka karagon curu islami jamanu nye Nigeria wi no ke Nigeria kunda wi no gondi Indonesia wi no himmanan ni kan kannan islami nun nan maga gabo himmanan ni kan kannan islami nun min terin nan maga gabo himmanan ni kan kannan islami nun to anun nan maga gabo himmanan pai kene kyai pour que on maga gabo ina sunyana tikya lan din ni kan kannan karai kubanu ga tin tanzimun nasl na sare ko to ko ne teke da barni kubanu ga tin tahdidun nasl na len ka te lan anna maga sare gadi ko na dabar ni iya na su ko man iya na sare ku dabar ni. igunna ga saru ku dabarni gamari na kono dangane ya kitao yala saru ku gane wa ko mun den kan diradi illan dim pajele kenyen imman karan tagare nya ginke magare ngen alla nya ga kan nan kagai na imman karan nya kun fiire es kan ta kallumo kenyen ka nge ga nara aga na timman karan da tere so aga kun diere nyimme atun ta kan bonwa men ke ke limun nan na be su kidenya in kollonya imman karan ninga mata heti e kun kaga gara saru benu dabari da izinu nya dabari baktirun bili linya ho handa minne mina yamba ga ka kana nan ta kana ga no la kunno on tigindia mina yamba ga ka kane ta kana tanzimun nasulnya ama nan fa kene ke bane ida girudo ren ken na irini europa america no ida girudo kunya irini sugu sugu sugu sugu sugu dotor nu ga no ikunya dokotorun iya na ite litini ka kate nonga fil ghalib an ganyu do to nu kuni kunya ma gollen dinonga wajibi nyani kun do to nu ma ta tan bin do to nyane akan ka ga make ko na igere minna maganti ya boy gara kebe ko to nyani sara gabe manya do to ru nyu wona du kuntu intende tin no bonon de mane ay lemme nga ya garen no gonda ada ga kinya tan ni wabu gandina di i gollen ni kya hono ga gollen na tan ni tenkini tan ni itu nyugo na da hola ga limunyi madi iwitin ni ga ku imeti na uti ma sare igara ho laga lunku be kina ra daga nun tu kabu laga ho tu be lu gano ida jon kon tagi kamma tes ka inda baraji mun dino baraji mun dano e awa ma gam bugu du seda re faren to daga ne sallallahu alaihi wasallam tazawwajul waduda alwaluda fa inni mukathiru bikum al-anbiya yawm al-qiyamah riwanyu gota al-umam farentu ona yagarunyagi yagaruku beenu gomunda garin kannano yagarin kannana ndi kanna ngana yagare yagini yagare yagi dina nga kebe maka yagare yagi hube ga munda yagare yagi hube ga yagu munda yagare yagi hube ga ntagu yagu ga kebe sagamo ga kebe hube ga nte yagu munda anke ngana tanna kenya tagu ndina tagu nuwa sagamo ga nte kebe ya dina ga nte kebe maka kella wa tagu nanke maka wa kella wa anke kanna wa maka nyimme tampinde kada yagaru yagu yagaru kube nu gani yagarin kannano nga idinan cirengani ni gani saranunga mana anda ngari kebe gana mare munga walla kenga he abayinu walla tumbutinto kunyagaru ho gabe sareya saguman cani nanti fil ghaliba ken qara wanya na garin carane kada garin carano qara yake ka kema nan be dube gane borgo magi yake de borgo ko magi nyin gollan karante rente de bendi ikanya gide waba amma nan be diken qara ya idan farenti sallallahu alaihi wasallam kiyaman kota ike wasono annabi nyun kuttu ku ito gaboyenga rewanyu ga tika wasono ummato kuttu nga to gaboyenga farento onya ga ontare ongabo aga kuntiya yi ho wala musiki wase wala ho kelle mpaka wase surtu yiri di damani koni huja ko to kota nyaha maga tu odo ujunu hilido tanjike sine na gati wakan na jimpim problem na mari odo 2030 na tiwa kanna ngunyan koten na to gabone buru jimpin problem nan ma kite bo kenya na ga ni mun ka to no karite ma kun da kenga da majinna ka kun jibanu nyedi tun ko di ta sere ma ku turun tan diga mo ay idan itan do kenta babu islami ga ga non ngantu ako ngadi e marke tike diga me ay gonu ngana so kun ta lenga be munda lenga be manya lenga be manya anke ngam ba sarangan di jimben katta esga oga anke maganda sare nyawtu nanke mbono na manya menowa ha yani kainde he misale nya haykene wallahi hoti dangani ko tay goya ati ika gumenda ko ni dangan ti war jaganten ida ka gume ke giriti sasa kebe haykene kai to anon to daga dangani tan na katabi to Allah lemme ke bonondi izhaq ora wa barni al izhad ora wa barni ata ta gana dogotor la ngada ga dogotor la da dogotor nun tin dogotor nun tan ta ho bonon din ke be ga kombo ngara sugi ni ke kan ta ho bonon din ida nya do ya gare ke mo go mo go na no ke bonon da ta mai ga dunga ya gare dunga ati urondi sa on teiti a kere me be ha kere ke ite ga tinona no gombo non ke ga na ri duna da ga subhanallah ko nu be nu nyana alhamdulillah ko nu be nu qur'an kan nu be nu nyana es kan gera kunya na Allah dangan ngati ninna ke no go bonon itu siginna ke nogotogononga namaxa bononti kenga arañana kenda ara naña battana xorey arañana anaña keya igana ken bonondi ihegara ko buga allah battanonga sigina togononga atira togononga ati yagare ke nawtu gelli kenga magarni sare ama pese har kota bane a sare kota a sare ndewondi agara lemmen togore iti saasa kellemme ɓe ha kene key sigina togoro sei togo ɓe gani togo seren wuremmanga serentatu i mera togo lellemme keya ete abdusalam ida lemmen togora keya ati lemme kega kora ne ñana ho ñana axa katu hoday probléme ho honta lemine keya ati i yonkingana igana lemme ke ngarta i simmena nganne ɓega ñiya i simmene ke bane igan a ñimme gana mirerenga tanni nantan Adiga nogonbononde adigamenga ɓe ñani adigamenga bigabigabigabigaɓe ñani awa hatajini on cagero halle ya siri siri siri ken no borondi gabe ha kene ke kellen kalli gabe be ha kene ke ona hona to gononga ai hari ga yiddu be no kinno e mo no mo gonti angati wayala na do kanunga ti way tun kinni jamanu nyugo nun tadu ngene jamanu nyugo ta tadu ngene parce que itti gabe anonga yati na galli walli wa pikir gabe kinna ho baka seren jidemo awanonga jamanu nyugo anonga ni seli seli seli nganya kinna na sen glass nteke kinna ado pomke yanka nyi pikir nyaro di. idalla anna nyinanda ya ar ngarja kan tengal na debendi iga bi ikikyani iga ra to kono tan nya me debe warja kan tengabo idan nu ku belo hay kere ka ta na ya gemu iga sikke ko linkanu ma garona ta walla ko linkanu ma garaga na kerga garaga na kerga a ta na ya gemu bas ko o ni nya ke ne seren ko ne lantanya na an nugudun kullandana seren ko ne lantanya na an kananga o kungonon kaxay ganati ati ya, jarannano leka hunñani an ngama daga anga woyin gollan karna agama daga huɓe ndawa tunta dini de keni balaw ñayi mato ma daga de mona ga ya muro kan kawa daga no kubenu ya kan kawa daga sa kuɓenu saharungutu mona yaxen murwa dogotoro be angan kawa daga nani mañi duntengayi kenga ma balaw nkiñanga dogotoro duntenge angatu jengai, dogotoro nungano imme ido yaxaru ku yimme ya ñana commune masaha palimi nga fiba mun nga ita hohoyno nogo bononde ga he inta hohoyno nogo nogo tari ujje ga he nga fi gari nga ben konni dike diga me me wa tunda to ngunya kon so nun kon ti hora lan ta ya gen tuno go dere mo i wa tum pai gara hage ga nya kon aho ga bana no sunno gume gara nya hijabu nya inta hohoyno ke nogo bononde ga he atu inte nyande bendi ya garu go nadi anga di ngaranya ken ga tanni ngemati hazo go ngara talibe ko kenni to ngunga parce que hay so awta golla ko talinde atanga ni imbe ngari katan kan ngado ya garin kase imbe ko tokono annan ngem ndi garin kase ken ati warni imbe ka no kunu bini na no kunu to gatin ka ya kase ken an kan jwa ka mati ken to muide me hono no anga di ngaranya ken kan da do to langa kanu ha ken ngai ho balo kinyang dokan ta gudangani lanke o sikere warni kebe hakene ke atorante ngoya sir sir sir sir kebe ga konni bada ya. silama hunde garen lo kasonga silama hunde garen tora da e gara bugu kasonga ida ida kannan kinai ida wara ko yugo mogo ida wara ke bane masala na journalist agar nyugo ngari iga ururnu imbendo mara hanu antini arno su komante halan arno sallallahu alaihi wasallam